بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya mai albarka ta asabar 30 ga watan safar a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da goma sha uku ga watan biyu shekara ta 2010 miladiya dai suna Allah ta'ala za mu karasa karatunmu na abin da ya shafi babu rabon gado a cikin wannan littafi mai albarka na muwaɗa wato mota malik a yadda za mu karanta babi na goma sha biyar idan muka lissafa babi na goma sha uku da na goma sha hudu da na goma sha biyar suna yin bayani ne a kan abin da malamai suke kira mawani'ul irth abubuwan da suke hana cin gado yana da kyau ka san waɗannan al'amura ka san asbabul irth abu na nauke nan na farko dalilin da ke sa wane ya ci gado a wurin wani. wanda suna cikin manya-manyan abubuwan da za ka sani sannan kuma sai ka zo ka san arkan rukunan da sai an hada su sannan abin yake amsa sunan gado mun bayanci wannan shi ma wannan yana da kyau sosai da sosai mutum ya sani kana mutum ya san sharuɗai na cin gado daga nan kuma mutum ya san mawani'ul irth abubuwan da ke hana a ci gado bayan mutum ya cika sharuɗa ya cika rukunai komai da komai sun kammala to sai ya kuma ga an sami irfa'ul mawani abubuwan da ke hana cin gado kuma mutum ɗaya daga cikinsu bai same shi ba abu na farko ɗaya daga cikin abubuwan da suke abin nan rukuni ne na cin gado shine almuwarris a samu wanda ya mutu ya bar gado din shine suke cewa almuradu bi almayyitu almayyitu haqiqatan a hukman abinda ake nufi da almuwarris wanda ya bar gado shine wanda ya mutu tabbas ewa ne ya mutu ko kuma ewa na kotun yanki kotun wuri kaza ta yanke hukuncin wani ya mutu ba ya ta hukuncin mutum hukuncin kisa ba a ta yanke hukuncin ya mutu kun gane ko saboda tsawon lokaci da aka ɗauka ko saboda wasu dalilai da masu gabatar da ƙara suka gabatar to kaga anan an samu mutuwar wanda zai ci gado wanda ya bar gado sai abu na biyu a sami alwaris wanda zai ci gado din no kenan na uku sai a samu alhaqqul mawruf abin da aka bari na a ci gadon shi nau kenan waɗannan guda uku su ne rukunan cin gado saboda haka idan ba a samu mutuwar wanda ya mutu ba almuwarris kenan ko idan bai mutu ba wannan abin bai zama gado ba mutum yana da 'ya'ya yana da dukiya sai yake jin tsoron kada ya mutu ya 'ya'yan shi rigima akan gado sai ya raba musu gado a <laughs> wannan kyauta i ba su kyauta ya basu a kyauta ku malamai sun yi magana biyu wasu suka ce babu zakar mithal hadhal unsayni kawai yadda ka ba yayanka maza haka zaka ba yayanka mata dan ba gado bane kyautar ka ce na kai uba kun gano wannan sannan kuma daga ce ka raba gado motar da ka rage kwaya ɗaya kake hawa kuma fa shi ma ya gado ne inda ya gado ka raba tafkeke agogon da ke hannunka fa katuwar hansu din da ke hannunka fa. manyan rigunan da kake sawa fa ragowar canji da ka rage a account naka fa a duk gado ne wannan saboda ka wannan kidahumanci ne sosai da sosai da rashin fahimtar addini ka ji mutum ya ce wai ya raba gadin shi kuma yana nan dare wannan babu shi a musulunci ya dai ba 'ya'yan shi kyauta kun gano wannan da kyau sannan kuma bayan mutum ya san waɗannan sai kuma ya san abin nan shurut na al'irs sharuɗancin gado sharuɗancin gado tabbas a samu tabbatuwar mutuwar wanda za a ci gadon shi idan ba a samu tabbatuwar abin nan mutuwar shi ba haƙiƙatan a hukuman in ba kuma ta mun yi wannan ai a babi na biyu na mawanin irsi na abin da ya shafi yakin da aka yi a sufayin da sauransu dole a sami tabbatuwar mutuwar wanda ya bar gado ko kuma in ba a samu tabbashi da shaidin shi ba ko ce zama da ta yanke hukuncin wani ya mutu to an neme shi a rasa yau shekara 120 ba san inda ya nufa ba misali misali <clears throat> abu na biyu dole a samu tabbatuwar rayuwar wanda zai ci gado bayan mutuwar wanda za a ci gado kun gane maganar dole a sami tabbatuwar rayuwar wanda zai ci gado bayan mutuwar wanda za a ci gado ko da kuwa kiftawa da bismillah ne ko da sakon talatin ne tsakaninsu a nan idan ɗaya mutu bayan sakon talatin sai uba ya mutu a nan uba zai ci gadon ɗa ko ɗa ne zai ci gadon uba uba ne ne zai ci gadon ɗa kun bayanci wannan domin shi ya samu rarar rayuwa bayan mutuwar wanda zai ci gane shi a ba kuma ta ba a nan ne aka ce idan mutane suka mutu kaf ɗaya ba tare da an san waye riga ba me hukuncin wannan babu gado wa iya mutu komun bi hadimin an harak a hadisin amma jami'a kal haraq wa lam yakun yu'lamu halu sabiqi fala tuwarrith zahika min zahiqi wa uddahum ka annahum ajanibu fa haka al qawlu sadidu sa'ibu kaga babu wani wanda zai ci gadon wani anan kun banci wannan ko? no sai abu na uku shine al'ilmu bi sababil irfi mutum ya san ta sanadiyar mai zai ci gado zai ci gado ne don shi yana miji ko zai ci gado ne don shi yana ɗa ko zai ci gado ne don ya'yan tabawa da sauransu waɗannan su ne sharuɗa da sai sun cika sannan a ci gado sai abu na uku bayan mutum ya cika rukunai ya cika sharuɗa sai ya zo to menene asbab ɗin nan da aka ce al'ilmu bi sababin irsi dole ya san dalilin da yasa zai ci gado me alaƙa shi da mamaci da zai sa zai ci gadon shi su ne ɗayan abubuwa guda nawa guda uku asbabu mirasul wara salasa kullum kullun yushudu rabbahu wirasa wa haini nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab wa haini nikahun ya zama na aure tsakanin shi da ita maji da mata ne kuma mun sha maimaitawa muna ƙara maimaitawa abin da ake bukata shine alaka ta aure ko da ba su tare ba ko da ba tare ba aure ya aurantu idan aka ɗaura aure da aka ɗaura aure an gwaye sun dawo ri sai wata mota ce fiti da abin nan ɗin da gwaye ya rasu a take shi nan, matar shi za ta ci gadon shi hakan nan kuma za ta yi mishi takaba domin Allah ta'ala cewa i wallazi ne ya tawaffawna minkum wa na azuwajen yanzu ya mutu ya bar mata ana daɗa jaddada wannan maganar ne domin mutane su san akwai bambanci tsakanin saki da mutuwa idan mutum ya saki matashi kafin su tare wannan babu wata idda da za ta yi a take a wurin sai a ɗaura aure da wani in aka samu يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا idan mutum ya saki matar shi kafin su tare wannan babu wata babu wanda idda amma idan ta mutu ko idan ya mutu kafin su tare wannan akwai gado tsakaninsu akwai kuma ta kaba tsakaninsu domin abin da ya raba auren ita ce mutuwa ba ganin damar shi na ya sake ta ba kun gano wannan da kyau wannan dole a na da mutane sosai da sosai a kan shi haka za ka gana ta kwama calan nan ai ba ta da ta ai ba abin nan ba ai shi kenan kun gano wannan da kyau ko saboda ka asbabu mirasul wara salasa kullum yafidu rabbuhu lurasa waye nikahun a samu aure to idan aka samu aure idan ya sake tafi mu dawo baya kuma idan ya mata saki ɗaya tana cikin idda sai ya rasu eh za ta shiga don? maluk ne kuke yanki a kotu <laughs> ina fatan kuma ci magana to ba saki ɗaya ba ne saki biyu ne lokaci guda a dunkule da doguwar takarda abin da zai nuna maka saki ɗaya mata shi ce saki biyu mata shi ce ka yi saka kwankwasa gidan ka ce ka zo zaurci ba su ihu da ka da kahoban kai wasa kuma an ga lura wannan ai Allah ta'ala ce la tukhrijuhuna min buyutihin kan ma ku fitar da su saboda saki ɗaya ne ko saki biyu ya ka ci za ta yi tahawil ne daga idda na talaq za ta koma iddatul wafat shikenan kuma ta zama mai takaba ba wai mai idda saki ba za ta ci gadanta lami lafiya kun gano wannan nam kishiyoyi suna cin gadon kishiyoyi tsammanin ce nikahun ba aure ne hada su wurin miji guda ya wata shi kenan nam sai nasab wai nikahun wa wala'un sai wala shi ma ka yanta bawa ya zama na in ban da kai wannan bawan da ka yanta babu wani wanda ya bari kaddabas shi kenan sai ka ci gadon shi ko kuma ka mutu babu wani wanda ka bari sai wannan bawan da ka yanta shi kenan da yana bawa kuma yanzu ya zama wanda zai kalmashi dukiyar ka baki daya man gano wannan sai abu na uku shine annasab dangantaka dangantaka kuma tana da bangare guda biyu sai ta uku ko dai zama al'usul wanda ya shafi iyaye kenan baki su ba shi ne asalin ka ba wannan zai taimaka maka wurin rike su ne don dangantaka alaƙaka da wani alaƙaka da wani a dangin ku da yawa to formulas ɗin za ka amfani da su domin ka rike ko dai zama na alaƙaka da shi al'usul shi ya haife ka in ko aka ce shi ya haife ka ya haɗa uwa wa in ala ko wa in alat da uwa da mafiyar uwa da mafiyar mafiyar uwa da ka da uba da mahaifin uba da mahaifin mahaifin uba wa in ala kun fahimci wannan da ke ko ko kuma abin nan alforo abin nan naka rasanka ‘ya'yanka jikokinka kun bayan nau kenan biyu sai alhawashi dangi na kusa su wanda yake ba sa cikin waɗannan guda biyu kamar abin nan wa ko ƙani ‘ya'yan wa ko ƙani da sauransu to waɗannan su ne waɗanda za su ci gado dogon karatun da muke na darasi goma sha shida an yi bayani filla-filla kan idan akwai wani wane baya ci in akwai wane wane baya ci kun gane wannan da kyau ko a nan za ka fahimci cewar akwai wanda yake shi asalan baya cin gado ko kamar jad abul ummi shi asalan baya cin gado yawwa inda ba shi kadai aka mutu aka bari ba idan shi kadai aka mutu aka bari zai ci gado ko ba zai ci gado ba suka ce idan tunda baya cin gado in ba ku manta ba za a kai dukiyar baitul mali ne na almusulmi to yanzu shi musulmi ne kuma yana da karaba da mamaci sauran mutanen gari su kuma musulmai ne kadai ba su da karaba sai zama shi yana da fuska guda nawa kenan biyu su kuma suna da fuska guda daya gani kun ga kaka dai mahaifin uwa ba kaka mahaifiyar uwa ba kaka mahaifin uwa baya cikin masu cin gado kun gano wannan to haka dai muka zo makaranta babu malayaris sannan kuma a cikin masu cin gado din wani yana dakatar da wani kamar a cikin maza guda goma sha biyar da suke cin gado tafsilan amma ba zai yi a ce a cikin sha biyar ɗin nan ka ɗauke ɗaya shi ya mutu saura na saura sha hudu ka ci sha hudun nan gaba ɗaya za su ci gado lokaci guda ba domin suna min rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahara alibnu wa bunu libni ma ma nazala wal ab wal jad wal hum wa in ala to kaga ana ma yace alibnu wa bunu libni da da dan in akwai ɗaya kaga ibnul ibnu ko nawa ne ba su gado ba al'abu wal jaddu lahu wa in ala in aka samu kaka uba to duk sauran kakannin ba su gado ba a gani wabunul akhil mudul wal akhu min ayli jihati kana da kuma dan uwa na kowane bangare dan uwa shakiki dan uwa li'abbi dan uwa li'ummi wanda yake idan nan suka hadu shakiki yana cin gado li'ummi yana cin gado li'abbi baya cin gado kun gane wannan to dole mutum ya san waɗannan ƙaraba ɗin da take alaƙanta wane da wane wurin cin gado bayan wannan kuma sai mutum ya san mawani wal irth abubuwan da ke hana cin gado domin wala yatimu al hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani'u tartafi ba a tabbatar da hukunci akan wani sai an samu dukkan sharuɗa sun cika sannan an samu irtifa'ul mawani' abubuwan da ke hana cin gado kuma an neme su a rasa domin idan aka samu ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana cin gado to duk wancan sikirini ɗin da aka yi mishi ya cika rukunai ya cika sharuɗa ya cika asbabul miras ya cika an zo sikirin na ƙarshe sai gashi yana cikin mawanul irth kuma wa yamna shakhsa min al mirasi wahidatun min ilalin salasi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafaham falesa shakku kal yaqini to waɗannan su ne abubuwan da suke hana mutum cin gado kawai sai ga hannun shi dumu dumu wurin kashe mamacin nan ai mamacin nan ya ki mutuwa su kuma suna so su ci gado sai ga hannun shi dumu dumu wurin kashewa a gaba zai ci gadon wanda ya mutu ba domin ma'ajil mahaduri qabala anihi kada ba bil khusrani ma hirmanihi mun gano wannan ko muka yi maganar kisa kuma ya kasa kashi biyu ko dai ya zama kisan kuskure ko ya zama kisan ganganci idan kisan kuskure ne abin yake eh yawa wani yakun an hata'in famindiya idan ya zama kisan kuskure ne to ba zai ci gado ba a diya kamar yadda mai tufatul hukka mai faɗa amma idan kisan kuskure ganganci ne fa kisan ganganci ne wa mutlaqan yamna'u al amdi shi kisan ganganci yana hana cin gado na diya idan magada sun yafe da kisasi sun dawo a yi a ba da diya sannan kuma yana hana cin gado na asalin dukiya <clears throat> sannan ikhtilafu din sabanin addini shi ma yana hanawa ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya faɗa hadisin bukhari la yarfil muslimul kafir wal kafirul muslim an gane wani ko to ka ɗaya ba ma guje ɗaya musulmi mutum ne ya mutu ya bar ‘ya'yan shi uku shi dai musulmi ne ɗaya daga cikin uku nan kirista ne ɗaya kuma bai hudi ne ɗaya kuma musulmi ne ya za a raba dukiyar man salo Eh? musulmi kyau za a tara to idan mutum ne ya mutu ya bar ya'ya guda uku amma shi mutumin ba nasare ne nasara ne mushin da musulmi ɗaya a cikin ya'yan nashi ɗaya musulmi ɗaya bai hude ɗaya ba nasare ba nasare ne kawai zai ɗauka to kuma shi bai hude ne mutu ya bar ya'ya guda uku ɗaya bai hude ɗaya ba nasare ɗaya musulmi bai hudin ne za su ci kenan a ga wani yana cikin masu sauki to mutum ne ya mutu shi ɗin musulmi ne kun gane sai ce bar mata uku ɗaya daga cikin matan na hannunta dumu-dumu wurin kashe shi ɗaya kuma daga cikin matan nan saura nawa kenan biyu ɗaya kuma kirista ce ɗaya kuma musulma ce sannan muka ce sai mai kuma sai rik bauta tana hana a ci gado mutum yana raƙe ai ba zai ci gado ba domin ya ci gado baban shi sai ya ɗin shi ne zai awon gaba da shi saboda shi karan kan shi haja ce Allah sauke yanzu za mu tashi babu mirasi waladil mula'ana wannan shine ciko kenan na abin da ya shafi abin nan mawani irth babin da zai bayani kan waladil mula'ana ɗa da aka yi li'ani a kan shi wa waladu zina da kuma gado na ɗan zina nau kenan biyu shin alli'an yana cikin abubuwan da ke hana cin gado shin azzina tana cikin abubuwan da ke hana cin gado in wannan maganganu sun tabbata mun samu wani ɗansu guda nau kenan a yau guda biyu in muka hada da ukun baya sun zama nau kenan guda biyar wanne ne ukun baya rikun qatlun ikhtilafu din nam qala rahimahullahu azza wa jal babu mirasi walad mula'ana wa walad zina qala hadathani yahya an malik أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين قال مالك رحمه الله عز وجل وبلغني أن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك رحمه الله عز وجل وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده ألا باب ميراث ولد ولد الملاعنة باب da zai mana bayanin gado na ɗan da ake li'ani da shi a kan shi mahaifi ne a tafau wannan ɗan ba ɗan shi ba ko kuma wannan cikin ba cikin shi ba ne wannan mata ta ce a tafa wannan ciki naka ne ko kuma wannan ɗan naka ne kun gane maganar shi kuma ya ce ba nashi ba ne ita kuma ta ce nashi ne yanzu an gane mai fatawa duk duniya ka isa kai fatawa akan wannan maganar ba kun gane wannan saboda haka gana ustaz wurin aikinka daban da an kawo maka wannan tambayar da kake ce su je kotu kar kai ƙari ko kai rage kan wannan nan za ka tsindima al'umma cikin mawuyacin hali duk ustazancin ka kuwa in ku a ce wannan kotun ko da ɗaliban ɗaliban ɗaliban ɗaliban ka ne yake a kotun nan ne wanda zai iya tsoma baki cikin wannan maganar kun fahimci wannan ko suna cewa abin nan in mutum ya san kimar kanshi ya huta in ka san kimar kanka ka huta ka san me aikin ka me aikin waninka ka huta amma in baka sani ba sai kai aikin ka kai aikin wani ka wajen yin aikin naka kai koma kyara wajen yin aikin wani kuma kai kwambale an gane wannan da kyau ko kai ba ma wannan ba hatta waɗannan matsaloli da muke ta karanta na batun gado da an yi maka batun gado ɗora su kawai ka tura su hanyar kotu shine ka ɗauki wannan ka'idar ta duk wani wanda yi maka maganar gado kawai ka ba su hanya mafi kusa aiko gashi gashi gashi wuri kaza kuwa ya fi sauki in ba haka ba za ka tsindima al'umma cikin hallaka wannan ƙa'ida ita za ka ɗauka kun gane wannan inda ba an samu istisnai a cikin ta ba amma lallai sai ka huta domin yanzu idan ka je ka raba wa mutane duk ka gama calculation wannan yayi kaza wannan yayi kaza za a ba wannan kaza za a ba wannan kaza a cikin su akwai dan da yake bai huce wata uku ba da haihuwa shi kuma wa za ka ba shi kun yi shuru za ka ɗauki nashi ka ba shi ne ko je mun karanta wa butalu leta ma hata yi zabala gun ne kaha fayan anas min rushidan fadifo ilim amwalahum wa la taqulu israhum bi an yakbaru to wa za ka ba eh amma kotu tana da damar ta ma rike kudin tukune ya zama ne yana karkashin kulawarta har zuwa idza balagun ne ka haɗin kun gane wannan kaga kai yanzu baka isa ka rike wannan kuɗin ba kuɗi ne na yaro dubu ɗari biyu da hamsin za ka iya rike sa hannun ka kai wanda kai raban gado ka ce na yaro ne hata ya zaba sai an jira shi ya kammala sharuɗa sannan ka bashi eh a halin da ake ciki jiya da yau nan to wani za ka ba ka ba wani ya je ya cinye yaro ya ce shi san ya taso sau nawa ana tasowa rikicin da aka raba na gado yana tashi ice bai yadda ba bai ga gadon shi ba ana samu wannan ko babu ana samu eh, kawai sai ka tura su kotu ko dai kotu ta sai mai wani abu mai kima ko ma ta rike gundarin kudin hannun shi dai alkali shi ya san me yake ganin zai fi dama dama anan sosai da sosai kun gano wannan to haka fa wai mutum zai rubuta takarda saboda tsabagin kidahumanci wai ya rubuta takarda wane ba dan shi bane sai ya ajiye a ƙarƙashin fulo sai bayan ya mutu sai su kuma 'ya'yan nashi da yake sun fi shi dolanci sai su ɗauko takardar nan su ce ai baba ya ce wani ba ɗan shi ne yanzu suna tona wa babansu asiri kenan a gari suna tona ma masu asiri a gari ko ba ka ne in dai ya yadda ba ɗan shi ne da ran shi da ranta su je gaban kotu su yi rantsuwa ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wannan dan ba nashi bane sai yayi wannan su hudu wal khamisata ko wal khamisatu Allah anatallahi alaihi tsinuwar Allah ta tabbata akan shi kaga daga nan aka samu al-li'an tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in kana min al-kazibin idan ƙarya imata duk fatawarka duk usazancin ka ko kai ne mufti ba za ka yi wannan a masallacin da kake fatawa akan shi ba kun gano wannan da kyau ko hakan nan ma kuma ita ma in ya gama wayadarau da rau an hal azab abin da zai hana kawai a mata rajamu an ta shahada abu a shahadatin billah shine za ta yi shaida su hudu wallahi tallahi billahi lazi la ilaha wannan dan nashi ne sai ta maimaita wannan su hudu wal khamisata na biyar kuma shine fushin Allah ya tabbata a kanta idan abin da ya faɗa gaske ne in dai abin da ya faɗa gaske ne fushin Allah ya tabbata a kanta kun gane wannan da kyau ko kuma malamai suka ce wannan rantsuwar ma za ta fi kyau a yi ta bayan sallar la'asar domin a cikin lokuta yana cikin lokaci mafi tsadar gaske bayan sallar asar Allah ta'ala ce wal asri innal insana lafi khusr Allah ta'ala ya ce abin nan min ba'di sala fa yuqsimani billahi من بعد أبنا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثانية ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تعبزونهما من بعد الصلاة za su yi wannan ruwan tsohon ne bayan sallah wasu ce bayan salla a zahar dan ya fi tara mutane wasu suka ce bayan sallar la'asar domin wannan bayan sallar la'asar lokaci ne mai tsadan gaske dan wannan sallar la'asar ita ce Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta saboda ka bayan sallar la'asar lokaci ne mai tsadar gaske yana da kima yana da daraja kun gano wannan da kyau ko ka tambayi duk wanda suke hadda qur'ani hadda da suke bayan sallar la'asar kwami da ake bayan sallar la'asar kun gane wannan da ke lokaci ne mai tsadar gaske sosai saboda haka za su yi wannan rantsuwa ne bayan sallar la'asar ita ce rantsuwa su hudu na biyar sai la'anta Allah ta tabbata a kan shi ita ce rantsuwa su hudu na biyar fushin Allah ya tabbata a kanta idan aka kammala wannan to wannan dan ya zama waladul mula'ana ɗa wanda aka yi tsinuwa a kan shi na wacce ta tsinuwa ɗa na wacce ta tsinuwa ita ce matar kenan ɗan bai zama ɗan shegi ba ɗa ne halattaccen ɗa saboda haka ko a makaranta za ku kira shi zaidu bunu fulana zaidu ɗan wanci a takaddun shi haka za a ta rubuta amuru ɗan wanci wane ɗan wanci haka za a kira ba za a ce wane ɗan wane ba kun gano wannan ranar alkiyam abin nan in an tashi gado shi wannan dawa zai gada mahaifiyar zai gada ba zai haifi ba zai gaji mahaifin ba saboda ka shi yanzu ba shi da dangin uba kenan sai dai dangin uwa yake da su kun gane maganar to amma yanzu ya rubuta takarda ya ce wa ba dan shi bane ya aji to da wa za ku li'ani eh da za a yi li'ani bayan ya riga ya mutu ya mutu ya ya da rikici in ya tabbatar ba ɗanshi ba ne ya keta ta kara kotu tun da ran shi a fayyace waɗannan bayanai in kuma ya kuskura yi abin nan ya kuskura ya me yake da suna har ya mutu bai wannan mutu wata magana za ku tayar kuma ai ba wata magana da za ku tayar kuma za ku yi da bakin ku kun gane wannan da kyau ko yawwa wa waladin zina da kuma dan zina Allah ya sauke قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa haddasani yahya an malik mahaifina yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan hadisi riwayar shi daga malik annahu lalle da al'amarin yake fa balaghahu bayani ya zama malik anna urwata ibn zubair lalle urwa dan zubair kana ya ƙulu ya kasance fatawashi ita ce fi waladin mula'ana dangane da ɗa na wacce ta yi li'ani wa waladin zina da ɗa wanda yake na zina ne ba shi da uba kawai shi ba ma an yi li'ani a gan shi ba kawai ɗan kwararo ne ɗan dakan kuka ne innahu idan shi wannan ya rasu wannan ɗa ya rasu innahu yadda al'amarin yake idan mata idan wannan ɗa ya rasu warisatu ummuhu mahaifiyar shi za ta ci gadon shi gadon ta haƙƙa hafi kitabin lahi azawajal haƙƙinta a cikin littafin Allah Shi ne na eh? Shi ne sudus ko kofulus wa ikhwatuhu li ummihi hukukahum haka ne yan uwansu li yan um, uwan shi li ummai don yanzu ba shi da yan uwa li'abbai ba shi da shi gai to idan waladul mula'ana ɗin kuma da aka tashi haihuwa an haifi ta gwaifa eh eh idan aka haife su ta gwaifa mai ta hukama ki cewa banu li'ani fa irsuhu bi ummihi ma kana wa sudsu aqsa sahmihi yake cewa wa tawamahu habuhu ma ta'adduda wa tawamahu habuhu ma ta'adduda tagwaye da aka haifa kan fa su huma shaqiqan fil irsi abada su sun zama shaqiqan fil irsi abadan a wurin cin gado har abada idan aka haife su tagwaye kenan wato ta nan ne yau suka zama shakikai din lai sauke wa ikhwatuhu huli ummihi huquqahum yan uwan shi li'ummai za su ci gadon su wa rusul baqiyata mawali ummihi abinda ya rage sai yan uwa na mahaifiyar shi ma'ana waɗanda suka yanta mahaifiyar shi idan mai ce kenan idan bai wace sai su abin nan wai rithuhu baqiyata wa mawali ummihi sai abin nan iyayen gidan mahaifiyarsa su gaji abin da ya ragu in kanat maula idan idan ita mahaifiyar tashi ta kasance baiwa ce ko yantacciyar baiwa ce ma'ana mutum ne a irin wannan hali ta rasu abin nan ya rasu kai shi ibn li'an din kenan kun gano wannan ko yanzu ya rasu ya bar yan uwa maza guda uku da mahaifiyar shi no kenan eh su hudu su ikhwatul um no suke da shi bayan gano akasar min zalika fa shuraka'u fi thuluth ita kuma no take da shi sudus kun gano wannan to da wace lamba za mu yi amfani maka ɗauki shida za a ba su biyu eh so uku ne so uku ne asalin mas'ala kenan yawon daga nan kuma sai ke karin da zaka domin ka fitar da wacce inkisar din da aka samu na'am to wani rarar guda biyun da aka samu wani rarar da aka samu su za su gaje ta su ne mawali ummihi waɗanda suka ‘yantar da mahaifiyarsa in kanat maula idan dama ‘yantacciyar baiwa ce wa in kanat arabiyyatan idan ta zama balaraba ce ma'ana ‘ya ce warisa ta haƙaha sai ta gaji haƙƙinta ko dai sudus ko filus wa warisa ikhwatuhu li ummihi huƙuƙahum sai ‘yan uwan shi na ɓangaren mahaifiya su masu gaji haƙƙinsu wa kana ma baƙiya lil musulmin abin da ya rage kuma sai zama libaitul musulmi wannan guda biyun kenan wannan ita ce fatarwa urwatu bin zubair urwatu bin zubair قال مالك رحمه الله عز وجل وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك kuma bayani ya zo mun cewa Suleiman ibn Yasar wannan ita ce fatawar shi kun gano wannan qala malik rahimahullahu azza wajal wa ala zalika adraktu ahli al ilm bi baladina akan wannan na samu malamai a garin mu suke akai eh bi baladina abin wannan abin huruf ne al-huruf ne nubu ba'daha Allah ba ta mun gano wannan irin wacce magana mun ka faɗa zu a haka wasu suka yi kasafi suka ce idan aka fitar da gadin shi abin da ya ragu sai a sa a baitul malil musulmi wasu suka ce a'a abin da ya ragu sai a wa mahaifiyar shi raddan kun gani saboda ita ma musulma ce baitul malil musulmi na su ma musulmai ne yanzu ita tana da kusanci da mamaci ta fuska nawa al-islamu wal qaraba su kuma suna da kusanci da mamaci ta fuska nawa shine al-islam an gane wannan da kyau ko wannan fatawar ya ce zai fatawar abdullahi dan abbas wannan ta farko kenan ba ta ta cewar dai waladu zina da mula ana suna cin gado kuma ga yadda za su ci gado din kun gano wannan kowa zai ci gadon shi shi kenan kuma ba shi da ba shi da yan uwa abin nan li'abbai

bai girma a gina shi ba wannan shi abin da ke faruwa ba yi za ga mun ce kome a kai shi kotu in ya faru a kai shi kotu a to shikenan ai ai ba ta da abin da aka yi a kotu ba a ta da abin da aka yi a kotu kar ku manta wani lokacin fa karatu shi ke sawa ka ga waɗansu abubuwan sun sha ma tunaninka kun gano wannan ko oh, wai karatu zan ce ko jahilci abinda kotu ta yi ba a ta da shi saboda ta karanci ta duba abubuwa da yin abu kaza shine mafi daidai muna magana kotu ba da ba a shige da fice a ciki a cikin kes din ba suka ce idan mutum ya ga matar shi tana zina kun gane maganar sai ya zamana bai abun nan ba bai kai ta gaban kotu ba sai in shiru kuma shi ma ya je ci gaba da harkokinsa sai daga baya da ana karatu kuma sai ya gaita ai tun da ya je tana zina bai kamata ya sake saduwa da ita ba sai ya kai kotu to kuma sai ya zo ya sadu ita shikenan wancan bai sai da'awar cewar wannan ɗa ba nashi bane sannan bayan ta kammala al'ada ya sayar da ita ko bai sayar da ita ba akwai tambayoyin da ya kamata alkali mai shi kuke ganin komai ana cewa akai kotu ba haka kawai zai ce kaza zai ce kaza kaza zai ce ta kammala al'ada tunda ta kammala al'adan nan bai sai da ita ba kun fahimci wannan to kaga anan za a ba shi damar ili'ani kuma kamar haka to amma ya bayan ta kammala al'ada ya da ita wani ya da ita to kuma sai ce sai dai ce ya kama ta tayi zina ba a ce wannan cikin ba nashi bane eh dan gaban fatiya ne ko dan gaban fatiya ne sai abin da alƙali ya ce waɗansu iyayen su suke jama kansu eh waɗansu iyayen su suke jama kansu saboda haka waɗannan maganganu alƙali shi ke da damar ya magana a kanta wa alaikun salam wa rahmatullah ina zuwa kaɗan nan yi magana ka to shi yasa ai da shi yana da damar da aka ce irin tsuwa idan ba shi da shaidu na mata hita yi zina shi ne zai rantsuwa shi kadai amma duk wani wanda ba miji ba in ya ga wani yana zina bai kawo shaidu ba to bulala tamanin ne ba batun irin rantsuwa kun gane wannan ko ai miji shi kadai ko da ya kawo shaidu ko kuma yi rantsuwa miji ne kadai in ba miji ba to sai dai ko shaidu ko bulala tamanin shi kuma miji ko shaidu ko bulala tamanin ko rantsuwa uku kenan yi eh mana ya za ce ta yi zina ba ta yi zina ba sai ya ce kawo shaidu sai ya ce ba da shaidu sai a ce rantsuwa sai ce gaskiya ba zai rantsuwa ba kwanta ya mabulala tamanin ranar juma'a eh kun bayyanci magana in ba haka ba shi kenan sai dinga daukan mata yana ta zuba musu da mutunci kar ka manta an aka zubowa da mace mutunci an zubowa da al'umma mutunci sosai da sosai mace ba karama al'umma ba ce amin an yi wa mutum bulala tamanin ba abin nan Eh, ai in da ake li'ani li'ani da an li'ani auren ya rabu ko kuma sai an yi saki wannan dai ba wasu abubuwa ne da za mu shiga da zurfi a cikinsu ba saboda abuwa ɗin da ke gabanmu kun gane maganar ko mai tubatun hukama yake cewa wa kafa qasmu ma al ila an yastahilla sarihan fa wa yuqaful hamlu qasmu ana dakatar da raban gado inda zai yi a dakatar da shi na an faso a dakatar da shi a wani lokaci ma'al hamli idan ya zama na mamacin ya mutu ya bar matar shi da juna biyu ɗaya daga cikin matan shi hudu da yake da su ɗaya tana da juna biyu sai a dakatar da raban gado din ila an yi yastahilla sarihan fayi umala har zuwa lokacin da za a haifi yaron ikuka sai a raba gadon to anan me ake bukata kenan ana bukatar istihlal idan mace tana da juna biyu sai ta haihu sai ɗan ya zo babu rai zai ci gado ko ba zai ci gado ba idan ya zo ɗan ana haihuwa ɗan ya kyakyace da kuka sai ya rasu zai ci gado in aka raba gadon shi na baban shi sai shi kuma kaga abin ya zama na sahat kenan kun gane maganar ko sai ya nuna mana rashin yin wannan kukan shine adamul istihlal yana daga cikin abubuwan da ke hana cin gado yanzu mun samu nawa kenan su kenan abubuwan da ke hana cin gado maluk manu saura daya shine me tunda ranar farko an yi rubutu ai ranar karshe ya kamata a yi rubutu ko malam muhammad suka ce abubuwan da ke hana cin gado za ka iya haɗa su akan haka ne gudano kenan kowane harafi yana da saƙon da yake isarwa ish laka rizqun al-mustafa eh a wai lafazin larabcin ish laka rizqun an baki shi mai ruwa lan jaye kaula sarra zaira kaho ba shi kenan ba <laughs> eh, kai na gargajiya ya gaji wata nafiyar ai ba gargajiya an kashe gargajiya ai ainihin suka ce abin da yake nunawa adamu list hilal adamul istihlal rashin yin magana lokacin da aka haife shi shi jinjiri rashin yin magana shi ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke hana cin gado kun gano wannan sai na biyu shinun kenan ko shakkun shakkun fi sabiqil maut shakkun fi al maut shakku akan waye riga mutuwa shi ma yana cikin abubuwan da ke hana cin gado in kuma ta ba akan shi ne wannan shine abin da ya hana cika sharadi na al maut ko cewar dole ne wanda zai ci gado ya zama ya samu rarar numfashi bayan wanda zai ci gadon shi anan ne aka ce abin nan al-gharqa wal hadma da sauransu ba za su ci gado ba sai wanne lamun li'an waladul li'an baya cin gado wanda ke shi muke karatu yanzu kenan ko sai kuma kafin kawalasan kenan kufurun eh kun gano wannan kufurun shine istilaful milal kenan sai ra'un rikun. bauta shi bawa ne yana hana cin gado sai zayu zina waladu zina sai kafin katulun wada nau kenan wada bakwai wani ne li'an kafin kufurun ishi laka rizikun ko malas din sun haɗu ko ma sanu sai ka hada su duka baki ɗaya, wannan su ne na abubuwan da ke eh gaci me eh ishi laka rizqun rayuka da arzikinka kowane harafi ɗaya ga abin da ke haifarwa ya yake bayarwa ba ku ka karanta huruful mudari'a ba a naitu eh ba su ne huruful mudari'a ba huruful idgham wanne ne maluna duk ba ku ke karanta su ba ko alhaji hukuman amma khalihi wannan shine daidai gwargwadon abin da ya sauwaka na abin da ya shafi gado na'am in ba ku manta ba an yi magana cewar ita dukiya kafin a raba ta akwai haƙoƙi da ke kanta kun gane maganar na farko dai abin nan tattali wurin binne gawa abin da ya shafi binne gawa kama in hayar mota za a yi ko idan hayar uh, abin nan samari da za su je su haka ko sai an sai wurin duk wannan ana cire su ne a cikin kayan mamaci magada sun yadda ko ba su yadda ba da likafani da sauransu na biyu shine haƙoƙi da suke da alaƙa da dukiyar shine abin da ya shafi abin nan kenan ko abin nan bashi kenan da kuma abin da ya shafi jingina dole ne sai an biya bashin da ke kan mamaci shi bashin da ke kan mamaci ba sai an jira mata ta haihu ba daga ciki ba sai an jira mata ta haihu ba in dai rasu za a cire duk waɗannan abubuwan hatta ma batun jira a saurara waɗannan duk abubuwa ne dai sama sama muke karanta su kun gane wannan da kyau idan ya zama na yana bin basussuka kamar a ce akwai ragowar kuɗin fansho nashi da sauransu a cikin wannan kuɗin da ke hannu fa su za a ɗauka a je alalabu waɗancan ya ba da jingina agogo ya ba da jingina mota kuɗin da ke hannu su za a ɗauka a kai sai a karɓo motar da ya baya jingina sannan kuma sai abin da ya shafi alwasaya sai an fitar da wasiya dan Allah ta'ala ce min da wasiyyacin yusuf ko ina min ba'di wasiyyatin min da wasiyya bayan an cire wasiyya wasiyya fata zama ghayr mudar ba wasiyya ce mai cutarwa ba kun gane maganar shi kuma saboda tsabagin ya mutu yana baya son ya mutu ya bar ƴaƴan shi da arziki da ya tashi mutuwa sai in raban dukiyar tashi gaba ɗaya ba da ita wasiya ya ce in ya mutu a wani abokin shi a bashi miliyan ɗaya ko wani a bashi miliyan biyu ko wani kaza wani kaza da aka tashi gaba ɗaya ƴaƴan abin da ya rage musu ƴaƴan gaba ɗaya dubu hamsin ya rage musu duk ya raba sauran ga abin nan ai shari'a ce ma bata yadda ba ba wai sai kun zo kun ce ba yadda ba kun gane maganar saboda ana cirewa ana yin wannan ne bayan an cire wasiya ita kuma wasiya Allah ta'ala ya yi umarni da ita kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in tara khairan al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al muttaqin wannan wasiya ana yin ta kuma ana yin ta ne li ghairi warisin ga wanda baya cin gado ga wanda baya cin gado akwai babu wasiya za mu tattauna abin da ke da alaka da gado ne duk wanda yake cikin masu cin gado kamar wa kamar ɗa kamar uba kamar uwa kamar ya mutum ne zai mutu sai ya ce ya yi wasiya a ba ɗan shi kaza to ai dama ɗan zai ci gado to la wasiya ta liwarisin duk wanda zai ci gado ba a bashi wasiya kun gane wannan ko to amma wajen faɗi tashi na kasuwancinsa a ko wani ɗan uwan shi ko wan shi ko ƙanin shi ko ɗan ɗan uwan shi da shi ake ta faɗi tashi wurin neman abin da aka samu sannan kuma yanzu wasu sun huce gaban shi wurin cin gado kun gano wannan da ke ko wannan kaga yan kasuwa dole ya zama da abin nan an fahimci waɗannan da sauran yan uwa ke daya shi baya cikin masu cin gado amma kuma aga lalle ilalla yana da kyau a mai wasiya sosai da sosai saboda haka in aka zo rabon gado wanda aka bashi wasiya kuma daman zai ci gado kaga wannan ana sulme ce la wasiya ta liwarisi kun gano wannan ko yawwa kuma lalle yana da kyau ba wani Allah ta'ala ce kutiba alaikum an wajabta muku yin wasiya Allah ta'ala shi kiyaye abin da suka shafi batun gado wannan kaɗan kenan daga ciki ba wai dukkan su kenan ba in kun lura mai magana abin da ya shafi gadan ciki ba gadan uh, ciki filla filla ba kawai fir muka bi domin mu samu adamul istihlal kun gane maganar sannan ba maganar mirasul mafqud wanda aka neme shi aka rasa ba kwata kwata shekara ɗaya shekara biyu shekara uku an neme shi an rasa ya za a yi duk wannan abubuwa kai a matsayin ga mai fatawa ba wani abu da zaka ba mutum fatawa illa ya tafi kotu shikenan fatawarka kun gane magana sosai da sosai ya akai an bugo maka waya kenan mace ce yau mijinta shekara ɗaya da rabi kenan bata gan shi ba ya halatta ta jingina aure sai ka ce yaya kai <laughs> za ka jingina mutum aure ka jingina mai aure kuma shikenan washe gari ya dawo ka ce yaya ka zuru zuru Allah ko sai a kulle ka wallahi alƙali sai ya kulle ka Allah ba wai abin nan ba kun gano wannan saboda haka sai ka ce da su su wuce kotu kawai ka kotuna nan sosai da sosai kotunan shari'a shine kawai zai iya yanke wannan hukunci din a ciki saboda haka kuma ita sai ta kai karar da wuri dan mijin ya tafi ba a san dure shi ba wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata biyar wata shida wata shekara ɗaya shekara biyu idan ta kai shekara biyu sai ta ji alƙalifa zai ɗebe mata wasu kwanaki ne ba wai a wannan shekara biyu zai yanke hukunci ba zai ɗebe mata waɗansu kwanaki yanzu a matsayin ka ne mai fatawa za ka iya cewa ɗebo dangin shi gaba ɗaya eh ba ka da dama amma alƙali zai ba da sammaci yana son ganin baban shi da waye da waye da waye da waye da waye na su kuma dole su zo haka ne ko ba haka bane so a kusa akwai bambance bambance muna ta fada kowa ya san aikin sa in ka san aikin ka na san aiki na maka san ayyukan mu kowa ya san me ke gare shi duk waɗannan masayalin da muke karanta da wacce muka karanta yanzu muka kammala karatun ta na gado da waɗanda za mu shiga na batun aure da wanda zai biyo baya na batun saki duk abubuwa ne da za ka karanta su a ilmanci amma ka yi gaggawa wurin tsoma baki cikin gaggawa akwai binciken da alkali zai kai baka da damar ka abin nan watakila za a yi maka tambaya a baibai sau da yawa kuma wannan yana faruwa so ake kawai ke magana sai a yi gini a kan abin da kai alhali kuma a baibai aka maka tambayar amma alkali yana dama ya kira su ya tambaye su ɗaya ɗaya ɗin su ya kallace su ya hukunci a kan kansu da sauran waɗansu bayanai ɗan abin ya kai ga likita ne yana da dama da zai rubuta a je a yi bincike a likitanci a je a yi kaza a je a yi kaza kai kuwa matsayin ka na mai fatawa na farko ma dai a baibai aka baka abun kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauwaki abin da muka yi daidai Allah ta'ala shi rubin galadan baki daya wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana muna fata Allah ta'ala muna roƙon shi da sunan shi kyawa da kuma shi madauka Allah ta'ala ya amfana da mu da waɗannan karatuka da muke baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk